Batun ci gaba da tsare wasu mutane sama da ɗari hudu da hukumomin tsaro a Najeriya ke yi na ƙara jawo kiraye-kirayen abu tsarin da dokar ƙasa ta tanadar wajen hukunta waɗanda ake zargi da aikata laifin tallafawa 'yan ta'adda da ke addabar mutane musamman arewacin ƙasar. Mahaifiyar Auwalu Ali da Babangida Ali, Malama Rahama ta bayyana cewa. Tsawon kwana arba'in da hudu kan mu har yanzu ba a faɗi laifin su ba, mun ji maganar su ba, ba a faɗi abin da suka yi ba, su kuma ba a sako su ba, ba a ba su ko damar waya su yi waya ba. Dan Allah dan Allah ina neman taimako ga gwamnati ce ina taimakon taimako ga shugaban kasa ya taimaka min ya sako min ƴaƴan nan su suke taimaka min ni ba lafiya gare ni ba ina cikin halin rashin lafiya su ne suke taimaka min ga sauran ƴan uwansu wasu ƴan uwa ga mutanen da ke tsaron dena cewa sunana Sani Ali Yusuf dan uwa ne ga Yusuf Ali Yusuf da kuma Munzali Ashiru da Nabil Zakari yan kasuwar wafa na canji na Kano wanda gwamnati ta kama kimanin kwana da hudu kenan a zahirin gaskiya muna cikin wani tashin hankali bisa wannan abu da ya faru shi ba man gida aka fara kira a ranar ma matarsa sa amma CS kenan tun da ya tafi har yanzu da nake muke magana an hana magana da shi kan wannan kes har Abuja na je amma duk da haka an hana mu mu gan shi sunana Maimuna uwar gidan Awwal Alwafa muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya duba Allah da manzansa ya sakar mana da wannan mai gida a sakamakon gayyatar su da gwamnati ta yi sun amsa kira amma ba mu san a halin da suke ciki ba ya tafi ya bar mu da 'ya'ya da yawa sunana Usman Ibrahim ni ne kanin Alhaji Adamu Ibrahim uwa ɗaya uba ɗaya daga jihar Adamawa tabbas tun ta biyu ga watan uku muka je yola an mana rasuwa ne mun je gaisuwan ta'aziyya to muna cikin jimamin ta'aziyya kuma shine sai aka zo aka kama mana dan uwa ranar sha shida ga watan uku kimanin wata ɗaya da kwanaki mu ba mu da wata masaniya da mu mayar ma ko yan kidnappers ne ma suka kidnapping din shi to da aka yi ta kokari a buga nan a buga can shine sai muke samun labarin jita-jita akan cewa eh jami'an DSS ne suka zo suka garkame shi suka ce mana executive order ne daga sama masanin sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce ce. Kamen da aka yi kame ne da muke tunanin cewar watakila an yi shi bisa ka'ida. To amma tsare sun shi kuma ya saba wa ka'ida. Saboda dokar kasar Najeriya ta hana ka tsare mutum sama da awa ashirin da hudu ba tare da ka gabatar da shi a gaban hukuma na bincike ba wanda zai zama ka bayyana mai dalilan abubuwan da kake tuhuma shi da su. Na biyu an kama su ba tare da bayyana musu suwaye mutanen da ake zargin ake tuhumar su da ita ba. a Fuska ta uku shine an dade ana kama masu laifi a Najeriya. Babbar matsalar hukumomin tsaro da hukumomin bincike da kuma kwararru a kan bincike shine rashin bin ka'ida. Suke yin kama karya saboda haka kafin a kama su ai sai da aka tabbatar da hujjoji a kansu To tun da an kama su an samu hujjoji to kamata ya a fitowa da duniya sunayen su a san su sannan kuma shari'ar su a yi ta a bayyane ba a boye ba. Idan dai za a iya tunawa daga ƙarshen watan Fabrairu ne jami'an tsaro a Najeriya suka fara kaman 'yan kasuwan canji bisa zargin su da tallafawa ayyukan ta'addanci. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.